da ke ce yan masu baki jikan marasa kunya baki san abin da ake ba baki san abin da ya dace ba kin fito kina tambayan wai mai sadiya harun ta tsakaninta da Allah wai wanda irin jahilci al'umma mu ke fama da shi mutum ya dinga iskanci koro a titi a kama shi ko a mai magana sai ku ce a bashi da Allah hukuncin Allah saboda ba ku san hukuncin ubangijin ba so kuke sai mun je gurin Allah ya hukuncin da kanshi saboda tsabillar rashin sanin Allah rashin sanin azabar Allah jira muke sai mun je Allah ya hukunci da kanshi kai ba za ka gaya maka gaskiya ba sadiya haruna in ya uwa kice in ya kice abinda da take zaki alfahari da ita ko ko in kika tashi kika uwa kice abinda da sadiya haruna take a nan gaba a ki zaki ji daɗi kawai ki fito da fuska ke kudaddiyan fuskan ki ya ji kwaila kwaila kala kore kore ki fito kina gaya mana bai kamata hisba ta kaza kuma of all people a rasa wanda zai magana a rasa wanda zai magana sai wadda bata san ma menene izu a alkur'ani ba balle ta san kwaya nawa ta yi sai wacce bata san me ya wace ce ta haifi manzon Allah ba basic questions muran aka tambaye ki a TV ba ki iya amsawa akan addinin Islama sai ki zo kuma ke za ki gaya ma addinin musulunci abin da saboda musulunci ne bai da license kowa zai fito ya faɗi abin da ya ga dama ke ce za ki fito ki gaya mana hisba bai kamata su kama Sadiya Haruna ba mai tai a bata tsakaninta da ta saboda bamu san me ke tsakanin bawa da ubangiji shi ba of course bamu sani ba ba wanda yake ce mata ya wuta amma ba shi ke nuna mu bari ai promoting abin da tabara da lalacewa idan haka ya zama normal a society ba tsabilla rashin sanin ubangijin a rasa wanda zai magana sai ke ko kunya babu saboda hali ɗaya ne halin ku ya zama a harkar da iri ɗaya ne sai ke zo ke wai me ta yi yan hizban ma akwai masu neman mata akwai masu duk mun sani wanda suka yaɓoyi ba mu sani ba ba shi ke nuna sun yi daidai ba wanda suka yaɓoyi ba mu sani ba amma ba shi ke nuna za mu ƙyale ta ba left to me tuntuni ya kamata ma a ce an kama sadiya haruna nan tun da daɗewa ya kamata a ce an kama ta tun da daɗewa ba wai yanzu ba it's even late civil tun yaushe muka video yarinya za ta fito tana tana begen manzon Allah ita masoyiyar manzon Allah masa kuma sai a ganta tsirara tana yawo a titi kuma a ce ai shiru fi sabilillahi yau na ce yarinyar nan da wani iskantin ta tafi tana yi a Lagos ko waka ko wani abu babu ruwan mu da ita amma kin so society na Hausawa kina magana da Hausa kina fito da da gaban namiji na roba da sunan kina talla magani wa ke haka kina fito da gaban namiji na roba kina fadin batsa kala kala kuma ba ta wani ilimi sadi Haruna ki ba mutane wani ilimi ke take ba mu al'umma wanda me alfanun ta me alfanin ta al'umma in kana son kanka da gaskiya kana son kai ka kare ta a gaban ubangiji wanne ilimi me take kara al'umma da shi da ƙaruwar ta al'umma da cutar ta al'umma wanne fi yawa fi sabilillahi kuma sai a shiru sai a bai kamata ba ku kyale su wa'annan sun tambare sun lalace sun lalace mu bar su su lalata wasu fi sabi tunda suna da influence suna da audience akwai kuma dakikai dabbai dabbobi da suna sauraron su to ya kake son mu yi mu kyale su kawai mu ci gaba da sa musu ido muna ganin mun girma kuna ganin mu masu hankali ne bai kamata mu dinga kira a dabbacin su akwai wanda suka fi su dabbanci da suna kwaikwayon su suna bin maganar su